muna gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai su sake hada mu da a wannan yammaci na ranar talata a yau shashi da ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar daga birnin makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya domin ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci karkashin markazin huda islami da ke wannan unguwa ta ainihin wato daura gra katsina state idan ba manta ba a jiya muna ta bayani dangane da abin da ya shafi riba da nau'ikanta da kuma abin da ya shafi bashi da yanayin yadda bashin ya kamata ya kasance muka cike bayani akan aya wata ku da ta yi fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun muka ce akwai bashin abu daya da ya rage mana tsaraba ga ɗaliban ilimi yau za mu tashi a kansa bayan allah a bayan malam ya faɗa ya karanto mana faɗin allah a maɗaukakin sarki a aya ta ɗari biyu da tamanin da ɗaya sai mu shiga mafi doguwar aya a cikin alƙur'ani ma'ana idan ta dayantu da izinin allah so don haka a yau tambaya ɗaya kaɗai za mu iya amsawa sauran kuma sai su yi mana haƙuri da izinin Allah duba da abubuwan namu yau suna da yawa tambayar na iya kiyaye ta an turo ta tuntuni ya kamata mu amsa amma ba amsa ta ba daya ce daga yan uwa waɗanda suke bibiyar ta ainihin wato nesa tambayar cewa take yi a menene hukuncin ko kuma menene yake dangane da mutumin da zai zo ya fi liman shin ya tsaya a yi sallah a sallame gaba daya har shafa'i da wutiri ko kuma a'a ya yi tare da neman shafa'i shafa'i wutirin sai ya bar shi zuwa gida ko kuma ya yi mutiri da liman ya koma gida ya ƙara mutiri ko kuma ta ya zai to yana bukatar amsa gamsasshiya to saboda muhimmancin tambayar gaskiya an shayar ita ko a waya haka ko kuma ta abin nan wasu akan turo na ga yana da kyau faɗe ta su ɗaya wuce abin da yake faruwa shi wasu hadisai ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma athar ne daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mu gane yanayin mu'amalar sallar dare a cikin ramadan ba ɗaya take da wacce take wajen ramadan ba ma'ana ta bangaren falala da bangaren abin da ya kamata a wula a yi ina fatan fahimta to mu ɗauki hukuncin bangaren wanda yake zai zo masallaci idan ka zo masallaci ka bi liman to mafi alfabati falaya da daraja ka tsaya tun daga lokacin da aka fara Allahu akbar ta tarawihi har zuwa witirin karshe ka tsaya da nema ina fatan fahimta wannan duk inda ka je ka dawo idan ka haɗa hadisan wannan shine mafi kololuwar daraja an fahimta da kyau saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani wanda ya tsaya tare da liman har aka sallame gaba ɗaya da izinin Allah za a ba shi ladan kamar ya raya wannan dare ne da kiyamun laili wa zai fi wata falala kaga babu wanda zai fi ko to a wannan matakin farko shine yake ka ajiye san sallar ka a gida ko kuma za ka yi takatar daban duk san ka kai a gida ba kamar tare da liman ba Allah ya ba shi wannan daraja ina fatan fahimta ka tsaya ku yi sallah ku yi tare da liman in ya so sai ka ainihin wato ko koma gida abu na biyu wani zai ce to ni kuma ina so na tashi cikin dare yaya zai abin da ba a so shi ka yi wutiri guda biyu a cikin dare ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin imam al-albani ya inganta shi la witra fi laila ba a yin wutiri guda biyu a dare daya masu yin haka kuskure ne su daina wutiri sau daya ake sa ko dai farkon dare ko tsakiyar dare ko karshen dare annabi ya gaya mana ij'alu akhira sala ij'alu akhira salatikum bil layli witran ku sanya sallar ku ta karshe a dare ya zama witri ne to mu kuma shan farkon dare ne ai to ya za mu alakanta wannan da wancan abinda malamai suke cewa shi idan a cikin ramadan ne ina fatan fahimta kuma za ka bi liman to wannan ka zo kai witri tare da liman shi ne ya fi falala ya fi amma idan ba a ramadan ba ne ta wuce ka kai kadai a sallah da za ka zuwa <laughs> zuwa karshen dare ina fatan fahimta in ma kana jin tsoron ba za ka iya yin karshen dare ba to ka yi wucirin a farkon dare sai ka kwanta kamar yadda abubakar radiyallahu ta'ala an bai shi aikata ina fatan fahimta to wani zai ce idan na zo ne sallah tare da neman aka yi ne, zan iya tashi cikin dare to shi kenan idan na wutiri na kulle sandoni da zan yi kenan a'a ba ka kulle ba ne za ka iya tashi kai ta shafari shafari shafari shafa'i amma shi ma da abin da ya fi idan kai wanda ne misali guda goma sha ɗaya wanda annabi kaga baya ɗarawa akan haka ya wadatar maka da kuwa. ka yi ka tare da liman akwai ibadu da ake akwai karatun qur'ani akwai salatin akwai zikiri akwai tasbihi ina fatan fahimta ka ci amfanin daren farko ta yadda ka tsaya tare da liman kuma kuka yi wuce an gane da kyau idan ka tashi cikin dare kai waɗancan ibadun qur'ani zikiri hailala tasbihi istighfari kanu qalilan min al-layli ma yahjaru wa min yastaghfirun to idan kai kuma kana so dai dole sai kai sallah to ba ne za ka iya yin shafa'i shafa'i shafa'i kai ta yin ta ina fata ko fahimta ma'ana sallah biyu ah, kai kai sallama raka'a duk sallama amma a hannun ka kai wuce saboda wuce ne kai shi tare da liman an gane da kyau to wannan ya halatta kai haka wani zai ce to galan me hukuncin kuma idan na zo tare da liman aka je ne, maimakon mu ce assalamu alaikum liman ya sallame sai na tashi na karo raka'a ɗaya ni kenan na ƙara shafa'i maimakon in kulle tare da liman ni na cike ta zama biyu kun gane me nake nufi wasu suna yin haka maimakon su ce za su sallama tare da liman to suna so su ci gajiyar wancan wutar dara sai su ci ko a ɗaya kaga ta zama mai ta zama shafa'i to wasu malaman sun ce hakan ma yi babu laifi amma fa abin da ya fi wancan ne na farkon da na fara faɗa amma in kana son ka kai wutar ka tashi ka ci ko raka'a ɗaya kaga ta zama wutiri sai ya zama idan a dare ne za ka kai wutirin ka sai kai wutirin ka kayi amfani da wancan hadisin ɗafira akhira kun bil wuce witran ina fata fahimta to wannan shine bayanin da malamai suke yi amma duk abin da ba a so idan ka haɗa waɗannan hadisai ka ce za ka yi wutiri so biyu a dare ɗaya a ba a yi sai dai ka wutiri ko ni farkon dare ko tsakiyar dare ko ƙarshen dare amma duk wanda in ka gama zagaye abin da ya falala ka zo ku yi ashar tare da liman kabbalar farko har zuwa ƙarshe ce assalamu alaikum yayi wutiri ya sallame ka ka samu cikakken lada da izinin Allah kamar ka raya wannan daren ne gaba ki kuma abin da ya wanda shine mafi kololuwa da izinin Allah amma waɗancan su ma options ne wanda malamai suka bayar in ka ɗauka ɗin domin ka zama mai yin sallah da yawa ba ne ne idan ka yi haka amma dai kusan akwai alfawarin akwai almaftun ma'ana akwai wanda ya fi falala akwai wanda bai kai shi falala ba ina fata fahimta wanda hukuncin ka sanya shi shi ma kan mace suna yawan tambayar ta zo masallaci shi ne ya fi ko ta tsaya a gida in ana mabaro ne kuma akwai yanayin da za a iya ba da ta akwai amincin hanya akwai amincin gurin yin sallah to ki zo masallaci domin ki samu wannan falala kamar kin raya wannan daren ne tare da liman ina fata fahimta kuma ke ma hukuncin nan da muka ji na witiri hakan yake dai a kan daga baki daya akwai wani sauran abin da ya shige duhu a cikin wannan tambayar wa alaikum salam a idan an zo da madalla akwai waɗanda su kuma masallaci suna yin asham kuma suna tahajjudi to ai ku lura da kyau limaman da suka yi asham da wahala da wai limar da ya wuce a ashar wai kuma shine zai zo ya kara ɗora wannan tahajjud ɗin da wahala ka samu haka in ku ana haka to kuskure ne abin da ya fi a sunance ma'ana idan kana son kai koyi da suna da kyau shine ka da guda daya misali ana ashan ashan ashan tarawih kenan tsawon har zuwa daren goma sha tara ko to idan aka zo daren ashirin din nan daren goma ƙarshe sai ku ajiye ashar sai a juyo da tahajjudi ina fatan fahimta wannan shine sai ya zama baka dada akan wanda rakawoyi goma sha daya har shafa'i da rutini ba ina fatan fahimta amma idan kana son karin falala akwai wanda suke hada hadisin cewa salatun laili matna matna matna sallar da bi bi bi bi ne to sai su yi ta yi zuwa har kamar raka ashirin kamar saudiya a da ko kuma makamancin haka ina fata mu fahimta to amma wancan hadisin wanda yake nuna annabi baya wuce goma sha ɗaya shi ne wannan kai ne an gani dole ka hada mutlaq wal muqayyad wancan yana cewa salatu layli matna matna bi bi bi biyu amma bi din da yake tikewa shine wancan goma sha ɗaya an fahimta da kyau to dai abin da muke cewa shi idan har ka ɗauki wancan ma fahimta za to dai kada a ce an shigar da ne ka ce kai witiri a ashar kuma kai witiri a tahajjudi a ba a yi la witira fi lailatin wahida ba a yi witiri a dare daya in ma za ka yi to sai ku bar yin witiri sai ku zo ta tahajjud sai ku kara shi witirin ku amma in ka san ba ka da tabbacin yin witiri a daren kai witirin ka farkon dare kamar yadda Abubakar yake ya bi maka sauki me yake so ka ce kai ne na karshe da na bude goma kowa zai ta abana na na kamar goma karshe zan iya yin ashar ɗin kaɗai na koma gida lafiya lau ai abin da ake so wasu suna ganin akwai bambanci tsakanin sallar tarawih ko ashar da tahajjudi babu bambanci kawai da wasu suna ganin ita ta sallah ce da idan kai bacci ka tashi kamar yadda Allah yake cewa am kanu qalilan min al-layli ma yahja'un ba ita ba Ƙwaminar laifata har jar bihi na fi na tallaka a sa a yi ya ba a ka karɓo ka ba ƙamana. Mahanuda ita ta hattu in kaiface ka tashi. To amma dai abinda a ke so ka raya wannan daren, ko farkon dare ko tsakiyar dare ko ƙarshen dare, ina fatan ƙweta. Idan shawara ta ka nema wanda ya fi ka fara ashen tun daga goma farko ko aro. Yau ɗaya ta rabuwa har zuwa sha tara. idan aka zo sha tara goman karshe ka ajiye shan ka ɗauko ta hajjudi ina fata mun fahimta idan kuma kana ganin za ka haɗa biyu to ka haɗa biyu amma kada ka yi tiri guda biyu idan kana ganin ɗaya za ka takaitu ka takaitu da kiyamun layi ka bar shan. idan kana ganin za ka bare gaba ɗaya to kada ka yi bacci na tahajjud zo ka yi shan ɗin ka gane matakan to Allah ya gane da ku ba haka sauran kuma ma haɗa a gaba da izinin Allah